رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق Ubangijin sammai kuma Ubangijin ƙasai, Ubangijin abin da yake tsakaninsu, Ubangijin rana wajen ɓullowarta da faɗuwarta a tsawon shekara.